بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة شدأ ga watan shawwal hijira ɗaya. daidai da ashirin da tara ga watan mai miladiya dubu 2020 za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin firiya da tafsir juzi'i na biyu na maulanmu sahibul faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na ɗari da da hudu muna cikin suratul an'am za mu tashi aya ta goma sha tara malam muhammad mubarak zai ja mana baki shehinmu shek ibrahim mansur imam kaduna zai mana fassara akaramakumullahu bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولي شيء إن أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون آه أبايا الله تبارك وتعالى yana gaya mana da harshen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin ko wa in yamsaska bi khairin wa ala kulli shay'in kadir idan Allah tabaraka wa ta'ala wato ya shafe ka da cuta ya kaddara maka cuta ko talauci ko kaskanci ko wulakanci fala kashifa lahu illa huwa ba mu iya yaye maka wannan cuta kamar wannan coronavirus nan kamar talauci da ake ciki kamar yunwa kamar zalincin shugabanni kamar wasu ɗansu abubuwa makamancin wannan hana sallar juma'a hana sallar tarawihi hana sallar tahajjud da hana 'yan kasuwa su je kasuwarsu da kuma waɗansu al'amura to mu sani fala kashi falahu illahu duk wani zaman dandali da majalisa da surutan banza da ake ba abin da zai canza ba mai iya yayi wannan matsala sai dai Allah kawai fala kashi falahu illahu sannan wa in yamsaska bi khairin idan Allah ta'ala ya nufe ka da samun wani alkhairi to shi ma babu wanda ya isa je hana babu wanda ya isa ya tare domin Allah fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa komai in Allah ta'ala ya nufe ka da sharri ko ya nufe ka da cuta ko wani bala'i ko wata masiba karkace suwana ne su wane ne suka turo su wane ne suka kunno in ka ji su ma sun furta da bakin to suna gaya masu jahilai ne san Allah so da kar ka taba ɗaukar wata masifa da ta same ka ka danganta zuwa ga wasu jama'a ko da sun furta ta da bakin a suna gaya maka ba san Allah bane su amma babu wani abu da zai taso ba daga Allah ba babu maganin abun kuma sai Allah haka nan idan alkhairi ya taso maka kar kai tunanin waɗansu mutane za su iya tare wannan alkhairin babu su babu su karka ce ba don wane ba da ban shiga bala'i ba ba don wane ba da ban samu alkhairi ba a Allah tabaraka ta'ala shine mai abun baki da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga Abdullahi Abbas Allah ya kara mar yadda yake ce masa ya gulamu inni uallimuka kalimatin ittaqillaha ya faska ittaqillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت الأمة على أن يبروك بشيء لم يبروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخدعك wa ma aka lam yakun li yusibak wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a wa anna ma'a al-usri yusra to wannan hadisin ya kunshi abubuwa da yawa ga wanda ya hankalta ya lura mun fassara shi wancan wato satattuka da suka wuce to wannan aya da muka karanta yanzu an saukar da ita ne akan wato mushirkan ƙurai shawa waɗanda suke zuwa wurin yahudawa suna tambayarsu wai da gaske muhammadu yake yi sallallahu alaihi sallama wai Allah ya aiko shi wai da gaske ne ma wai akwai sifofinsa a cikin littafin ku na attaura wai da gaske ne an yi kaza an yi kaza a nan ne ake ji wa malami tsoro wani abu na gaskiya ya faru jahilai su zo wurinsa suna tambayar sai ɓoye gaskiya zai shiga masifa da balbalin bala'i ƙwarai kuwa saboda shi ne hujja ta ƙarshe wanda da an zo wurinsa yana iya faɗin gaskiya ce eh wallahi wane mutumin Allah ne da gaske ne amma tsakanin da shi ba ma jituwa amma idan ya kuskura ya ɓoye sannan ya jefa waɗansu abubuwa har mutane suka faɗa ciki wallahi ya shiga uku to shi ne abin da su kafaran shawa suke yi sai su zo sai su rika tambayar yahudawa akan annabi su kuma ƙarshen mahasada kenan sai su boye su ci ai babu wani sifofinsa Allah bai aiko shi ba ai kunji kunji kunji kunji su kuma mushrikai sai su dawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su rika ce masa ya Muhammad laqad sa'alna al yahud wan nasara faz'amu an laysa laka indahum dhikrun wala sifa fa'rina man shahida lak ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika mun je mun tambayi yahudu da nasara mun ce daga gaske kake yi abinda kake faɗa cewa Allah ya aiko ka wai a cikin attaura akwai sifofinka a cikin injila bible shi ma akwai sifofinka dan mun ji kana cewa wai Isa ya ga wa kiristoci wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'da ismu Ahmad to sun ce ba haka bane to yanzu me ya rage maka kana da wata hujja da zaka kafa shaida da ita abinda suke gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala ya ce ka gaya musu kul ayyu shay'in akbaru shahadatan kulce ne da su ayu shay'in wani abu ne kuke gani a wurinku a kabar shahadatan mafi girman abin da za a rike a kafa shaida da shi yahudu da nasara ko allah da mala'iku hujja babba wacce ce a wurinku mafi girma yahudu da nasara da kuke tambaya suka ce ni ba annabi ne allah bai aiko ni ba ko ko allah da mala'iku su ne kabar shahadatin shine Allah ta'ala yake gaya masa wannan shehu radiyallahu ta'ala wa arbahu annabi amin Ya ce a nazala wannan aya ta sauka ne lamma kalu lokacin da mushrikai suke cewa lin nabi sallallahu alaihi wasallama ga annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallama itina bi man yashhadu laka bin nubuwa ka zo mana da wanda zai ba da shaida akan ka cewa kai annabi ne ga dai malamai su ne yahuda ke eh, jikokin annabawa da manzanni sun ce ba haka ba bane saboda haka yanzu zo mana da wanda zai kafa shaida cewa kai annabi ne fa inna ahlal kitabi an karuka malamai ma'abota littafi yahudu da nasara sun yi musinka sun ce kai ba annabi ba ne. kuwa yanzu haka ake idan wani wali ya zo da wani al'amari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a rika bin malamai ana tambayar su wai da gaske yake wai da gaske yake idan ba a yi sa'a ba fa aka yi rashin sa aka samu wani mahassadi sai ya damejin shi kuma sai ya shigar da waɗansu abubuwa sai ya cire gaskiya sai ya saka ƙarya a ciki to abinda yahuda suka yi wa wato mushrikan makka kenan mun je mun tambayi ahlul kitabi an karu ka sun yi musun annabtakka sai Allah ya ce masa kullahum humce ne da su ayu shay'in wani abu ne aka baru mafi girman shahadatan abin da za a kafa shaida da shi yahudu da nasara ko kuwa allah da mala'iku to allah ce masa kafin su buɗe baki kulillah ce ne da su allah shi ne aka akbaru shahadatin in lam ya kuluhu idan su ba su faɗa ba kai faɗa la jawaba gairuhu domin babu wani jawabi in ba wannan ba babu wani jawabi da za a yi wa wanda yake musu akan annabtaka idan ba wannan ba wannan ita ce akbaru shahadatin ka gaya musu allahu huwa shahidun baini wa bainakum allah shine shaida tsakani na da ku cewa ya aiko ni ai dama ya faɗa lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun kaga allah da mala'iku su ne aka bar shahadatin ba yahudu da nasara ba saboda duk na Allah kare ce ai malam wani ya zarge ni ko malam wani ya zage ni ko ba mamaki yahudawa ya gada ba mamaki nasara ya gada saboda haka ba hujja ba ce malam wani ya ce wani ba akan gaskiya yake ba ko malam wani ba akan daidai yake ba saboda malam wani ya ce kara a duba wannan mutumin taki ne mustaqimi ne kawai malam wani din yake nema bai samu ba so an an je ta tambaya gabansa zai jin wannan mutum to shi ne Allah tabaraka ta'ala ce ga ya musu in lam yaquluhu domin la jawaba gairuhu babu wani jawabi in ba wannan jawabin da zan gaya maka ba Allah huwa shahidun baini wa bainakum Allah shi ne shaida a tsakani na da ku ala sidiki a bisa ta sannan idan ma ku yadda Allah da mala'iku ne su ne na ba ku kun ce yahudu da nasara su ne shaidu to kar ku manta wa uhiya ilayya hazal qur'anu kun sani ban taba zuwa wurin wani malami ba ban iya rubutu ba ban iya karatu ba ban taba zama da malami ba ban taba zama da marubuci ba amma gashi wa uhiya ilayya hazar qur'an an yi min wahayi an saukar mini da wannan alqur'ani ubangiji ya ce awalam yakfi awalam himu anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi yanzu bai ishi waɗannan mutanen makka ba cewa mun saukar maka da littafi kuma kana karanta shi gare su kana ba su labarin farkon duniya kana ba su labarin asalin dan adam alhali mutane ba san yaya dan adam yake ba asali amma kai ka zo ka gaya musu asalin yadda dan adam yake wannan bai ishe su hujja ba wannan alkurani an saukan mini da shi li'un zira kun bihi domin in gargade ku ya ahla makkataya ya ku mutanen makka bihi da wannan alkur'ani wa man balaga da wanda labari ya ishe shi da wanda ba labari ya same shi wato ku mutanen makka an aiko ni da wannan alkur'ani domin in gargaɗe ku in gaya muku allah ɗaya ne wanda ya yadda zai shiga aljanna wanda bai yadda ba wuta zai je to wannan gargaɗi ne gare ku da kuma mutanen da ba mutanen makka ba ne mutanen sauran ƙasashen duniya domin ni allah ya aiko ni ne zuwa ga kowa da kowa saboda haka wannan sako na zo muku da shi zira kun bihi wa man balaga wa man balaga hul ga duk wanda alqur'ani ya isan masa da sakon Allah fali haza saboda haka kullu man balaga hul duk wanda labarin alqur'ani ya same shi ko kuma alqur'ani zancen alqur'ani ya same shi aka karanta ya ji kamar jashi kaga yana ji ya yadda to duk wanda sakon qur'ani ya iske shi duk inda yake a birni ne ko a ƙauye to faka annama an anzarahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya je ya gargade shi karka ce ai ni ba riski annabi ba dai labarin alkur'ani ya zo maka ba da hausa aka karanta maka to wannan da yake karantawa da hausa kai kake ganin bahaushe dan uwanka amma a hakika annabi ne ke karanta maka idan kai bai rabe ne ake karanta maka alkur'ani kai kake ganin bai rabe dan uwanka amma a hakika manzo Allah ne ke karanta maka idan kai bature ne ake karanta maka alkur'ani yana fassara maka da turanci kai kake ganin wannan mai maganan wato bature ne amma a hakika annabi ne ke karanta maka hakanan ba nufi hakanan ba haka hakanan ba haka hakanan ba mushi hakanan kowace irin kabila duk yaranka in aka zo karanta maka alkur'ani ya karanta maka da yaranka to a lokacin annabi ne yake gaya maka sallallahu alaihi wasallam al'ulama warasatul anbiya'i shi yasa sa'id ibn jubair yake cewa man balaga hul qur'anu fa ka'annama ra'a muhammada sallallahu alaihi wasallam duk wanda sakon alkur'ani ya same shi to kamar ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi sufaye suna cewa duk wanda yake so ya ga annabi ya kaza tallama naman ya dauko qur'ani ya bude yanzu zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shehu mu shehu ibrahim kaula radiyallahu anhu ya faɗi wannan yana cewa wai wai fasurata wan najmi tulwan wa tafahami taral mustafa zaharan wa badnan wa tasfaran bisirrin min asraril ilahi mukattami tara ma hamanin nauma bishauki shidan ala imsaban ayyuhar rabu waslani tara manzaran hamal fu'adu bi hubbi fa yuslika allaila wa maila wa tandami wa hindin wa da'adin aw sulaima wa zainabin wa fadima aw salma aw asma wa maryami wa kulli mulukil ardi namat uyunuhum wa hadha ka mulkun la yuba'u bi dirhami saboda haka duk mutumin da yake so ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko alqur'ani alkur'ani mai falle-falle zahirin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato littafin Allah yana da zahiri yana da baɗi zahirin littafin Allah shine alkur'ani mai falle-falle da muke karanta wanda ana gobara wani lokaci yakan kama da wuta kaji ko kuma baya magana sai dai an karanta shi ana kiran shi kitabullahi samit littafin Allah kurma ko littafin Allah bibi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine kitabul lahin nadiq littafin Allah mai magana shi yasa sai da Aisha da aka tambaye ta ma khuluqu rasulillah tace kana khuluquhul qur'an menene ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tace ɗabi'unsa alqur'ani su ba suka ce amma wannan ummul mu'minin din nan siddiqiya diyar siddiqi ta cika da ladabi da ba don ta san adabul hadarati ba da sai ta ce alqur'anu yamshi ala waje annabi ƙur'ani ne ke tafiya a ban ƙasa. amma saboda ladabi irin na hadara sai ta ce kana hulku qur'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan Alƙur'ani ya ishe ku hujja banda kasancewar Allah shaida ne tsakanina da ku to alƙur'anin da ake saukar min kuje da nake tona asirin duniya da mutanen duniya da mutanen da suka mutu shekaru dubbai da suka mutu amma ina gaya muku abin da ya faru tsakaninsu da Allah wannan kawai bai isa ku gane cewa ni Allah ya aiko ni ba sai kun je kun tambayi waɗansu mutane yahudu da nasara waɗanda suke makiya mahassada saboda haka wannan alkur'ani Allah ya saukan mun da shi li unzira kun bihi domin in wa'azance ku da shi ya ku ahla makkata wa man balaga da kuma wanda saƙon alkur'anin ya riske shi duk inda yake fali haza saboda haka kullum man balaga fil qur'an fa ka annama anzarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mushafahatan duk wanda saƙon alkur'ani ya riske shi to kamar annabi ne ya riske shi ya masa wa'azi gaba da gaba baki da baki min aljin wal insi na daga aljanu da mutane wa fi ta'wilun a cikin wannan aya akwai ta'wili wato li unzirakum bihi wa man balaga dinnan mun fassara shi cewa domin in wa'azance ku da shi da kuma wanda ya zo daga baya labari ya same shi a wata tafsirin kuma wani tawilin wato li unzirakum bihi wa man balaga ashuddahu ga wanda ya kai shekarun karfi ku yanzu dattijan ƙurayshawa ina muku wa'azi ƴaƴanku da basu girma ba su ma in sun balaga su ma da su nake shine wa man balag da wanda ya kai shekarun balaga wa kulla baligin yani ayin nakum la tashaduna annama Allah ya alatan ukhra yanzu ko in an bar za ku iya rantsewa in an ba ku dama yanzu ku mushrikan makka da sauran mushrikan duniya in an ba ku dama za ku iya rantsewa cewa wallahi tallahi Allah tabaraka wa ta'ala yana da kishiyoyi lata da uzza su ma alloli ne za ku iya rantsewa Da ta tashhaduna za ku ba da shaida annama Allah ya cewa tare da Allah alihatan akwai waɗansu alloli gumaka dodanni ukhra daban ba Allah ba sai Allah ce kulla ashhad ya lallai in sun ce za su iya gaya musu ka ce ni dai ba zan iya ba ni ban yadda ba kuma ban shaida ba la ashhadu bi zalik ban shaida da wannan ba ban yadda ba ƙul inna ma huwa ilahun wahidu ƙul ce ne da su ya rasulallahi inna ma huwa cewa shi Allah ilahun ubangiji ne wahidun makaɗaici wa inna ni kuma ku sani cewa ni muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bari'un na baranta na kubuta na juya muku baya min mimma kuna daga abin da kuke tara Allah da shi ma'ahu yani tare da shi min al-asnani na daga gumaka wato wannan aya idan muka lura da ita da kyau muka fahimci wannan fassara da muka ji tana kwadaitar da mu ne kuma tana zabarar da mu mu wadata da ilimin Allah ka wadata da sanin da Allah ya maka ba ruwanka da wani mutane wai su yadda da kai ko kar su yadda da kai su zo wurinka ko kar su zo a ba dai Allah ya san ka ba Allah ya maka shaida to ka wadata da shaidar Allah kar ka buƙaci shaidan mutane shine abin da ayar take so ta tabbatar mana da shi ka gani qul ayyu shay'in akbaru shahada qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul illahu shahidun baini wa bainakum saboda ka wannan aya tana so ne mu gane cewa wadatuwa da sanin da Allah ya yi maka ya fi ka je kana waiwaye kana buƙatar mutane su sanka ko kuma wadatuwar da kai da sanin da Allah tabaraka ta'ala ya maka ka isu da shi daga wadatuwa da sanin da mutane suka yi maka menene alamar ka wadata da ilimin Allah cewa kai ka wadata da sanin da Allah ya maka kowa ma ya zarge ka kowa ma ya zage ka duk abin da mutum ya ga dama ya faɗa meye yake gwada ka kai wannan matsayin abu uku ne yake gwada cewa ka kai wannan matsayi abu na farko istiwa'il ilmadi wa zanni abu na biyu arrida bil qalil wal kasiri abu na uku arruju ila Allah wa lahu fis sarra'i wad darra in kana so ka gane cewa ka kai matsayin cewa ba ruwanka da wani mai zargi ko wani mai zagi ko wani mai yabo ko wani menene ko wani wane ne to ya za a gane na farko shine a ga zagi da yabo sun yi daidai a wurinka da mai zagi da mai yabo a wurinka daidai ne za ka ji mu shehu ibrahim kaula ina faɗi ila ahmad mahi ilaihi tawajjuhi wasiyani indi malihi wa munakisi wai ila ahmad almahi zuwa ga annabi mafi godiyar halitta mai shafe bata da zalunci ilaihi tawajjuhi duk inda ka ganni wurin sa zani in ne gabas wurin sa zani in ne yamma wurin sa zani in ne kudu wurin sa zani in ne arewa wurin sa zani in jirgi ya tashi ne sama wurin sa zani in na hau jirgin wurin sa zani saboda haka wasu iyali indi ni duk ɗaya ne a wurina malihi mai yabo na wanda an faɗi suna za su ce in ya su radiyallahu anhu ardahu annabi an da wanda an faɗi suna na zai bata rai ya murtake fuska yi ashar ya zagi ya kazafi ya sharri shi ce wallahi duk ɗaya nake ganin su duk ɗaya nake ganin su da mai yabo in ka yabe ni wannan yaban da kai ka ga yaban a gidanka in ka zage ni zagin nan da kai ka gan shi a jikin 'ya'yanka wanda zai yabe ni ni dai na cika ba na bukatar ƙari sai dai yabansa na husnul zanni da ya mun Allah ya gadar wa 'ya'yansa wancan kuma zagina da zai yi da zargina saboda su zanni ɗinsa to ya ishe shi ya wanzu a cikin 'ya'yansa to abu na farko kenan zagi da yabo ya zama daidai a wurinka abu na biyu da za a gane ka wadata da ilimin Allah da sanin da Allah ya maka ba abin da ya dame ka mutane su yadda ko kas yadda shine arrida bil qalil wal kasir duk abin da ka samu kankani ko mai yawa ka yadda da Allah a ciki karka ce kai wannan bai ishe ka ba in ka samu kankani gode in ka samu mai yawa gode ya ake godewa Allah in an samu abu da yawa a bawa waɗanda ba su da shi shine ma'anar shukuru shukuru a shukuru qaidul lini imatin mawjuda wa saidul lini imatin mafkuda iza shakarta qarrat wa iza kafarta farrat in ka gode wa Allah sai ni'ima ta tabbata in ka butulce sai ta gudu saboda haka waɗannan ukun nan su ne alamar bawa ya yarda da Allah abu na uku shine arju ila Allah fi sarra'i wa barra'i wato bawa ya gudu ya tafi wurin Allah a cikin kunci da kuma yalwa ba wai sai bala'i bane zai kowa ka ga Allah yanzu ka ga da yadda aka koma ga Allah saboda coronavirus eh sai ga waye sunan shi Trump ne ko Trump shugaban ƙasa America sai ga shi shi ma duk yayi ladabi yayi suluki na ce a ah, wato dama haka lamarin yake waɗanda suke gani kamar su suka halicci halitta ma duk gaba ɗaya sun sun kuyawa Allah ka ji ko saboda haka ashe masifa haka take to idan kana so ka gane cewa kai dinnan sanin da Allah ya maka ya isa ko a sanka ko kar a sanka ko a yadda da kai ko kar a yadda da kai ka kai wannan matsayin shine za ka ga cewa wato duk abin da ya taso maka mai daɗi da mara daɗi Allah kuru kana nufin Allah fi ra'i kana nufin Allah fi ra'i to wannan shine alama sannan idan Allah tabaraka ta'ala ya baka ilimi ko ya baka ma'arifa ko ya baka wata kususiya to ka wadata da allan da ya maka wannan baiwa shi da ya baka ya da ya baka kar ka buƙaci wai mutane su zo su shaida cewa wai kana da shi ko su yadda ko ka su yadda allah ya baka kawai kuma ka karba saboda haka wannan shi ne zai tabbatar amma idan kai da awar ilimi kai da awar ma'arifa kai da awar kususiya sannan ka matsa baka wadata da sanin da allah ya maka ba da cewa allah ya yi shaida ya baka kana bukatar shaidawar mutane to wannan yana tabbatar da cewa ba ka da wannan ilimin ba ka da wannan ma'arifar ba ka da wannan kususiya a ƙarya kake yi da awa kake yi kawai dan da kana da shi da san da Allah ya bakan da ka wadata da cewa ba fa wani bane bani Allah ne bani kuma ya yadda shi ya bani dan waninsa bai yadda ba sai ne amma da yake girma ne da mutane suka haɗu suka baka shi sa kake ta rigima dole sai an yadda amma da Allah ne baka ba wani rigima kawai kar ma a yadda ma shi dai wanda ya bayar hayaniya ba zai sa ya karba ba kamar yadda mutane ne Allah ce to ka ga zo da Allah ya hakuri kaji mutane sun ce wallahi ba su yadda ba da Allah kawo a ya hakuri sai wani lokaci za mu duba ba wani mutum ai Allah yana so ma ya bada wasu su ce ba zai ba ce to shikenan bismillah mu zuba mu zuba saboda haka in mutum ya kai wannan matsayi ba a so yayi waiwaye yana duban cewa wai an yadda ko ba yadda ba na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wannan aya raddi ne Allah yana yi wa mushrikan makka raddi ne da ita waɗanda suka zo suna tambayin yahudawa dinnan wai da gaske yake Allah ya aiko shi wai da gaske yake akwai sa a cikin attaura wai da gaske yake akwai sa a cikin injila su kuma sai suka karyata su yahudawan suka karyata suka ce ba haka bane shine Allah tabaraka ta'ala anan yake karyata su su kuma su da suka ce ba su ga sifofinsa a cikin attaura ba sai Allah ce ƙarya suke allazina atayna humul kitaba ya arifunahu kama ya arifuna abnahum waɗannan yahudawan da waɗannan kiristocin nasaran da muka ba su attaura da injila sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴansu wannan kuma yana faruwa a kowane zamani ba annabawa kurum ba bayan Allah ma waliyai za ka je kana tambayan malami akan lamarinsu da kususiyar da Allah ya ba su alhali malamai sun fi kowa sanin waliyai amma su ne za su ɓoye kususiyar da Allah tabaraka ta'ala ya ba su shi yasa manya-manyan sufaye suke cewa aqbahun nasi manzilatan inda Allah tabaraka ta'ala man haƙaƙa bi kususiyar waliyin min illahi tabaraka wa ta'ala sun ha waje hada ha, hasadan wa bugdan wa inadan wa kiro yunkiru alayhi faqad azana bi harbin min wal فالتسليم jinaya wal istinsafu Min sha'anil Kirami, الكرام والتعصب min sha'anil li'am wa billahi tawfiq suka ce a cikin mutane babu wanda ya fi muni ya fi lalacewa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar wanda ya tabbatar da kususiya wata baiwa da Allah ta'ala ya yi ma wani wali daga cikin waliyai sai aka zo masa da tambaya akan wannan sai ya janye ilimin da yake da shi akan mutumin kuma ya sako karya a ciki suka ce ba tsinanne a duniya kamar wannan da ya bari ya ce a ni ban san komai a kansa ba amma ya zari abin da ya fi kowa sani na kususiya wadda ya ganta kurukuru da idansa ya sani ya zari ta sannan kuma ya sako abin da ba shi na batanci to wannan ba tsinan ne kamar shi babu akabahun nasu kenan mafi munin mutane wannan ya fi kowa muni ya fi kowa lalacewa wanda za a tambaye shi baiwar Allah akan wani mahaluki kuma ya santa watakila ma ya taba gani da idansa amma ya danne ya ci ah, bai da komai karya ne bai da komai ai ma banda ma wannan ma kaza ne ya janye abin da yake gaskiya ya sako karya kuma to wannan shine a ƙabahun nasu suka ce fa taslimu inayatun wal intiqadu jinayatun taslimi sallama wanda Allah ya wa baiwa wannan inaya ne taimakon Allah ne ƙudiri a inkari da musu da jayayya da suka akan wanda Allah ya yi wa baiwa ba zai shafi mai baiwar ba azaba ce ga mai yin inkari din saboda haka yin adalci yana daga cikin sha'anin manya-manyan mutane amma ta'assubanci yana daga cikin ɗabi'un wulaƙantattun mutane waɗanda su ba komai ba ne kuma ba sa so kowa ya zama komai wannan ɗabi'unsu ne Allah ta tabaraka ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba ka sani cewa waɗannan wato yahudawa da su nasara waɗanda muka ba su attaura da injila ya hu wato sun san muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bi na'atihi da sifofinsa mai matsakaicin tsawo ne ba gajere ba ne dab-dab ba dogo ba ne can-can ba fari ba ne ƙau ba ja ba ne dau ba mai jiki ba ne balle ka ga timbi ba ramamme ba ne balle ka ga ƙashi kyakkyawa ne son kowa kin wanda ya sun fi kowa sanin wannan sun san halayensa har gashin annabi duk sun sani da irin kallonsa wa yanzu lahzan wa hawlil ardi galiban yasuqu sihaban wal mala'iku tattaba'u duk sun sani amma suka danne saboda haka sun san shi bi na atihi fi kutubihim da sufofinsa a cikin littattafansu kama ya na abnahum kamar yadda suka san 'ya'yansu abdullahi ibn salamin ma shi cewa manzo Allah bayan ya musulunta ya ce wallahi ya rasulullah Allah ya gaya maka ne domin ya sifanta maka yadda muke cewa mun san ka kamar yadda muka san ƴaƴanmu amma wallahi ya rasulullah ni na san ka fiye da yadda na san ɗana so da ɗana sai da na haife shi na san shi amma kai tun kamin ka bayyana muka san mun san komai naka saboda ka duk wanda ya zo ya ce kai ne shi mun san ƙarya ne kamar su musayi na mutul kazzaba wawayen banza din amma kai mun san ka ko baka ce komai ba muka kalle ka kawai da irin tafiyarka da yanayinka da halittarka da ɗabi'unka da halayenka mun san kai ne muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka ya hu bi na'atihi fi kutubihim kama ya ya'rifuna abna'ahum amma kash allazina kasru anfusahum amma waɗanda suka tabar da kawunansu su ne kuffaru makka wato kafiran makka kenan su sun tabar da kawunansu sun ki bari su ba a hankali balle su fahimce shi sun je suna tambayar malaman yahudawa mahassada kuma sun ce musu ba haka bane fahim la nuna su waɗannan ba za su taɓa yin imani ba la nuna bihi ba su yi imani da shi ba ومن أظلم ممن افترى innahu la yuflihu zalimun ubangiji tabaraka ta'ala yace wa man azlamu mimman iftari ala allahi kaziban aw kazzaba bi ayati innahu la yuflihu zalimun a waɗannan yahudawa waɗanda ake ta wannan tatabarza da su sun haɗe tsakanin abubuwa ne guda biyu sun ƙaga wa allah ƙarya sannan kuma sun ƙaryata ayoyi wannan shine yake sa mutum ya zama tsinanne duniya da lahira ka karyata abin da Allah ya yi sannan kuma ka saka karya a ciki Ba ka bar yadda abin yake ba zahirinsa balle ma in wani ya zo in ya ga dama ya yadda bai ga dama ba ka yadda to da ka bar shi yadda yake ka wuce kakka yadda to amma sai ka zare gaskiyar da yake ciki sai ka sako karya wannan shine abin da yahuda suka yi sun kaga wa Allah karya sannan kuma sun karyata ayoyinsa saboda ka sai Allah ta'ala sai yake zabarar da mu yake farkar da mu a cikin wannan aya cewa duk duniya babu azzalimi kamar wanda ya wannan azzalimi shine wanda zai yi wa Allah ƙarya kuma ya ƙaryata ayoyi ya ƙaryata wato ya ƙaryata annabi sannan ya ce boka ne ya ƙaryata annabi sannan ya ce matsafi ne ya ƙaryata annabi sannan ya ce wawa ne ya karyata annabi sannan ya ce a kawai san girma ne kawai ba wani abu ba wani allah da ya aiko shi san girma ne kurum to su yahuda sun hada waɗannan ɗabi'u guda biyu shi yasa allah ke tambayan mu wa man azlamu min iftari alallahi kaziman au kazaba bi ayatihi wai shin duk cikin azzaliman da ka sani wani azzalimi ka taba gani wanda ya kai wanda yake wa allah ƙarya sannan kuma ke karyata ayoyin Allah Allah ya aiko annabi ya karyata shi sannan in Annabi ya nuna mu'jiza kuma ya karyata ta Allah ya tada wali ya karyata shi in wali ya ko rufa ido shine ya ce la ahada azlamu minhu babu wani ɗaya mafi zalunci a ban ƙasa da ya kai wannan mutane yahudawa waɗanda suke ɓoye ayoyin allah tabaraka ta'ala suke ɓoye sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizozi sannan kuma su yi masa ƙarya su yi masa ƙage shi yasa ce innahu la yublihu zalimuna cewa Allah tabaraka ta'ala ba zai taba rabbantar da azzalimai ba shi azzalimi duk inda yake ba zai taba samun rabo ba ai la yanju min makaruhin wala yafuzuna bin madalubin har abada azzalimi ko yayi dafa'i dafa'in ba zai yi ba har abada azzalimi ko ya yi jalabi jalabin ba zai yi ba har abada azzalimi ko ya yi taskiri taskirin ba zai yi ba sannan har abada azzalimi idan ya nemi wani abu ba zai samu ba wala ya fuzu na bin madalubin abadan har abada azzalimai ba sa sa shi yasa za ga kullun azzalimi mahassadi shi mai hasada shine azzalimi za ga shi kullun arhami da ka dan taba sai ce wallahi jifa na aiki hmm, jifa na aiki haka kurin ba ba wanda ya jefe shi mugun nufi ne ya taru a zuciyar shi bai da aiki sai yi wa mutane sharri sai yi wa mutane kasafi sai yi wa mutane kage kuma idan ya ji ya jefa bala'in san bala'in ya dawo masa ya ce an jefe shi saboda haka shi mahassadi babu azzalimi kamar shi amma idan ka ganshi zaka dauka mazalumi ne mugu ne amma idan ka gani zaka dauka an cuce shi ne ko an zalunce shi to shine Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana cewa wa man azlamu mimman iftari alallahi kaziban wai shin duk cikin azzaliman da ka sani wani azzalimi ne ka sani ne wanda ya kai wanda yake yi wa Allah kage yake kagar ƙarya yaba wa Allah binis batis shariki ilaihi wanda yake danganta wa Allah kishiya sannan yake ɓoye shaida cewa Allah ta'ala ya faɗi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa aukar zaba bi ayati ko kuma yake karyata ayoyin Allah kamar alkur'ani da kuma mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kamar tsaga wata da sauransu innahu ash-sha'nu ka sani dai cewa sha'anin su waɗannan azzalimai su waɗannan yahudawa su waɗannan nasara da su waɗannan mushrikai sha'anin su karshensa la yublihu zalimuna wato azzalimai ba sa taɓa rabauta wasu ya alamun lazina zalamu ayyamun kalabin yan kalibuna to in dai har azalimi ma bai samun rabo to yaya mafi zalunci kuma azlamu din in zalimu bai samu bukatar shi ba ina azlamu saboda haka mu kiyayi zalunci Allah ya raba mu da zalunci wa yau na shuru wa yau na shuruhum ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون to kaga ƙarya ta ƙare kin an je alƙiyama kin Allah yana gaya mana anan yake cewa wa yau mana hashirin wazkur ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna saboda shi annaba an riga an yi tashin alkiyama a wurin shi ya san yan wuta ya san yan aljanna wallahi ya san komai a ba ka karanta zuwansa isra'i da miraji ba ya je aljanna ba har ya ga waɗansu daga cikin iyalan sahabbansa ba ya shi leƙa wuta ba ya ce mata sun fiye ba? kuma ya ci tuffa daga aljanna wanda daga shi ne aka samu ruwan sai da faɗi mutu zahara aka haife ta daga tuffar aljanna shi yasa ba ta haila idan ta haihu da azara za ta yi sallar la'asar abin sayyidatu nisa'il alamin shugabar mata da mazan duniya duka ita ce uwar kowa duk wani mai daraja to sai da faɗi ma ita ce uwarsa to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa wazkur ka tuna ya Muhammad saboda shi annabi ya san abu yau mana shirin ranar nan da za mu tashi mutanen duniya jami'an gabaki ɗayansu sun mana kulu sannan sai mu wato sai mu ci lillazi na ga waɗanda suka yi tsafi muka tara mutanen duniya baki ɗaya sai mu dubi waɗanda suka yi shirka suka tara allah da wani wato suka bauta wa dodo taubihan zami wannan magana ne da su don mu kunyatar da su sai mu ce musu aina shuraka ukumul lazina kuntum taz'umuna wai ina kai ina allolin nan naku ne da kuke riya cewa mu da su kishiyoyin juna ne Allah zai ce musu haka aina shuraka ukum ina dodanninku na waɗannan da kuntum kuka kasance tas'umuna kuna riyawa annahum cewa su shuraka ulillahi kishiyoyi ne ga Allah tabaraka ta'ala sai su gum kowa gum kamar ba da shi ake ba sai Allah ce sun malam ta kun tuhumu illa an ƙalu wallahi rabbina ma kunna mushriki ba a karanta shi ba na fitna ta تكن illa an أن قالوا rabbi na ma kunna مشركين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين kaga ƙarya ko ka san wanda ya saba yin ƙarya a duniya in an bar shi a lahira ma ƙarya zai shi yasa Allah ya hana baki ya magana ranar alkiyama al-yawma me yace al-yawma nakhtimu ala afwahihim ko to Allah tabaraka ta'ala zai kulla bakuna zai hana baki ya magana sai ce ido yi magana dama kai baka samu magana ba balle kai karya to sai ido ya tona asiri diga naga kaza naga kaza naga kaza naga kaza naga kaza ce kunne kai ma muna jin ka naji kaza naji kaza naji kaza naji kaza naji kaza sai a cewa a hanci kai ma kai ma yi magana na shaki kaza na shaki kaza su wiwi su sigari su giya duk sai ya faɗa sai a cewa hannu kai ma yi magana na taba kaza na taba kaza na taba kaza kafafa na je wuri kaza na je wuri kaza na je wuri kaza sai a ce shi ma zakari ya magana na shiga wuri kaza na shiga wuri kaza na shiga wuri kaza na shiga sai a ce to sai a buɗe sai a ce to ka ce duk ba buga shi waɗanda kuka je tare ga <laughs> duk sun yi bayani to shine Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana cewa ranar tashin alkiyama ranar da za a tara kowa da kowa Allah tabaraka ta'ala zai waiwayi maguzawa mushrikai domin ya kunyatar da su zai ce musu aina shuraka'ukum lazina kuntum taz'umuna wai ina dodannin ku da kuke riyawa cewa su shuraka'u ne lillahi to sai Allah ce summa lam takun fitnatahum sannan kuma ƙarshen hanzarinsu a gaban ubangiji tabaraka ta'ala bai kasance ba ya ni ma'azratahum hanzarin da za su kafa wa Allah ba abin da za su iya cewa illa an kalu sai dai su ce illa qaulihim wallahi rabbina ma kunna mushrikin kaji wai a gaban Allah wallahi ya mu. wallahi ya ubangijin mu ba ma guza bane eh a tamba ina suwa ne Allah mu mun yadda kai kadai ne ba ruwan mu da bautar gunki <laughs> Ka ba bayan a duniya suna cewa ma ƙarya ne ba ma Allah wai wani wani me ake kiran wanda ba su yarda da Allah ba pagan ko cikin irin pagan din nan na zaria aka tambayi wani shi bai yarda da Allah sai aka ce masa to kai yanzu idan ta kwali ranar alkiyama kuma aka yi zo aka yi bayan an mutum kuma aka tashi kuma ya zama da gaske ne kuma ga Allah tabbas sai ce masa kai me yasa baka yarda da ni ba ya ce ah, okay okay sai in ce i'm sorry i'm sorry i'm sorry <laughs> ya ɗauka wasa ake yi wanda ya la I'm sorry I'm sorry wai shi kenan ai oke ba ya guri kawai ya guri ba komai ba eh shi nan magana ta wuce bai san yadda abin yake ba saboda haka Allah tabaraka ta'ala in ya tambaye su karshen fitinar su ita ce hanzarin su karshen fitinar su kafircin su karshen kafircin su inda zai kai su shine ma'azratum su ba Allah hanzari ila illa an kalu ba abin da za su iya cewa sai dai kawai su ce wallahi mun rantsi rabbina ya ubangijinmu wallahi rabbina makon na mushrikina wallahi mun rantsi da ubangijinmu mu ba mu kasance mushrikai ba sun manta Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba boyewa Allah zance na'am انظر كيف كذبوا على بهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله تبارك وتعالى واتو an rawaito cewa su mushrikai dinnan maguzawa idan ranar alkiyama ta yi to idan suka ga irin gafara da allah ta'ala ke wa muminai da kuma musulmi da sauran bayan Allah da kuma yafiya da rangume na irin zunubansu da suka yi Allah ya yafe musu Allah ya kai su aljanna to su ma maguzawan sai su haɗu sai a ringa mitin ana kusus a wurin haka ah, ina wane ina wane ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo naktumu shirka la'allana nan juma'a halin tauhidi kar ku yadda ku ce mun shirka mu ma mu ɓoye cewa mu ba mu shirkai bane watakila mu ma za mu kubuta tare da su waɗannan muminan nan mu je mu dan bi su a baya kawai sai a shige aljanna kawai mu yi dabara kai wai Allah za wa dabara to ana tambayar sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina to sai Allah ya kulla bakunan su sai wa gabban su umurni su ba da shaida a kansu to ba wai mushrikai kawai ba hatta ma abutariya waɗanda suka zama musulman ma duk mutumin da yake riya shi ma ranar alkiyama din wani abu makamancin irin wannan ba daidai da irin wancan na su mushrikai ba zai same saboda riyar shirka ne shirka kala uku ne akwai shirkun jaliyun akwai shirkun khafiyun akwai shirkun akhfa shirkun jaliyun takobin shari'a ce take iya shi ba takobin da za a iya yaƙa wannan shirka in ba ta shari'a ba kuma wanda ke iya jagorantar yaƙin da za a yaƙi wannan shirka sunansa annabiyu shi kuma shirkun a hafiyun ɓoyayye shi ne riya takobin ɗariƙa da shi ake yaƙan wannan yawan zikiri yawan zikiri yawan zikiri da takobin shari'a da takobin ɗariƙa ake yaƙan shirkun hafiyun. wanda zai iya zama kwamandan wannan yaƙi sunansa alwaliyu sai shirkul akfa ka ringa ɗewa kai kai ma kai kira wancan kai alhali almajiran sun daɗe da zuwa fa ba a basu ba sai da ya ga jama'a sun zo an daɗe ana zuwa neman mawon ginin masallaci bai bayar ba an daɗe ana zuwa neman gudunmawan ginin makaranta bai bayar ba wani bawan Allah ya daɗe yana zuwa yana gaya masa cewa zai aurar da ɗiyarsa bai taimaka ba da sauransu amma kawai kwatsam ya zo cikin taro kawai sai ji ana magana kawai sai miki ya ce ina masu neman gudunmuwan maganan makaranta din nan da masallaci mun ba da miliyan goma ya yake da to shi kuma shirkun akhfa shi ne wanda yana so ya bayar amma yana mutum ya bayar wallahi za a ce riye kai ba zan bayar wallahi za a ce riye to shirkun akhfa shi kuma takobin hakika da shi ake yaƙa wannan wanda zai iya zama kwamandan yaƙi da takobin hakika sunansa al-khalifa alkhalifatu abdul zati shine jagoran da zai yi wannan to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana anan amma kuma akwai bambanci ba dukansu mushrikai ne da mai shirkun jaliyun da mai shirkun khafiyun da mai shirkun akhfa dukkansu mushrikai ne amma akwai bambanci azaba su ma da bambanci shi wannan mai shirkun jaliyun in ya shiga wuta khalidi na fiya abada zai dawwama ne shi kuwa mai shirkun jaliyun da akhfa za a dan wanke su ne su shigan su ta wankewa ne ba wai za a wanke wannan kazantar shirkan ne eh tara Allah da wani da suka yi amma shi wancan mai shirkun jaliyun zai dawwama ne a cikin wuta kawai har abada to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana anan wato su waɗannan kafirai ba su da wani hanzari sai dai rantsuwa ta ƙarya wallahi rabbina ma kunna mushrikina Allah tabaraka ta'ala ce unzur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ya rasulullah dan Allah kalli mutanenka ba su ke ji sa maka mahaifar dabba ba ba su ke zagin ka ba da zara takobi za su yi yaƙi da kai akan cewa Allah ɗaya ne kalli mutanen ka su suke rantsuwa cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina kalle su ba unzur ya Muhammad Don Allah zo kalle su kaifa kazabu ala anfusihim wayya aka yau ta cuɗe musu yadda suke wato yanko karya a gaban ubangijinsu don su kare kansu unzur ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kalli mutanenka yau ta cuɗe suna ganin mala'iku da bulalai da sarƙoƙi na wuta da gudunmu sannan fuskar su ba sauƙi ba wasa ga kunamu ga ga kunamai ga macizai ga jahannama tana hargagi mala'iku na rike ta Allah yana cewa ki dakata ki bari a gama isafi ya ubangiji yunwa nake ji sai ga mutanen suna wallahi rabbina wallahi ma kunna mushrikina wallahi ma kunna mushrikina Allah ya ce to ka gani unzur kai baka zabu ala anfusin kalli yadda suke yanko karya a gaban ubangiji don su kare kawunan su bi nafi shirki domin su kore tsafi anhum daga barin kawunan su wa dalla anhum amma fa ya bace musu ma kanu yaftaruna abinda suke kagawa na ƙarya al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna saboda haka ya tabbata cewa karya suke Allah ta'ala zai tushe bakunansu zai tushe bakunansu yi wa gabansu umarni su ba da shaida na'am ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة سنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقير الأولين ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين wannan ayat ta sauka ne akan waɗansu manya-manyan kabarai jiga-jigai su abu sufyanu ɗan harbu da walidu ɗan mugira da nadaru ɗan harisu da utubatu ɗan rabi'a da shaibatu ɗan rabi'a da umayyatu ɗan khalahu da kuma ubayyu ɗan khalab da abu da harisu ɗan amiru sai su rika zuwa suna satan jin maganganu na ayoyin ƙur'ani idan annabi yana karanta alƙur'ani sai su ringa fakewa kana ji kana ji ka ji wata irin magana ka ji suna ɓoyewa suna jin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi bayan an ƙare an fito dama shi na nazaru dan harisu ya saba zuwa rum ya saba zuwa ah, rum yana samu labaran sarakuna sarakunan rumawa to in ya zo yana ba su labari suna cikin duwatsun maka sai su ta mamaki sai je rika karanta littattafan irin rumawa kasan suna da abun mamaki sai zo yana faɗa to sai suke ɗauka wai maganan ma shigen irin wannan ne bayan sun gama jiwa sai su zo sai a keɓe shi na baro dan harisu sai su ce masa ya aba kutaila mai kulu muhammad ya kai aba kutaila kai kasan irin wannan da allah mai muhammad yake cewa ne shi kuma sai ya ce ma adri ma ya illa annahu yuharriku lisanahu wa yaqulu asadirul awwalin wannan abin da yake faɗa din nan ni ma ban san shi ba kawai ni dai abin da na sani kawai ina ganin sa yana motsa harshen sa ne kawai yana faɗin wasu maganganu waɗanda suke tatsuniyoyi ne na mutanen farko kamar dai da kuka san ina zama in dinga shafa muku labari shi ma irin shi yake. yadda kuka san ni ma ina zama in dinga tsaro labarai da karyace-karyace ka san mugu idan yana so ya bata na Allah ko a yanzu idan mutum duniya ta san dan iska ne ko mutumin banza ne sai yana so ya wani mutum Allah illa sai ce tare muke kaza ba kaga ku wanda ya ce tare ake kaza kaga ya magana ta kare shi ya faɗa ya yi me ya rage wancan ma to in ba an samu ba abota hankali da zurfin tunani ba ba su iya warware abin ba to da an tambaye shi wai wannan abu da muhammadu ke faɗa garu ya abin yake zai ce kai da Allah mu motsa baki ke irin dai irin shafa labarin nan da nake muku kun gane ko irin karece karecen nan nawa shi ma irin su ne ware kuwa to Abu Sufyan a wurin shi ne zai ce kai amma dai fa wallahi maganan nan akwai kamshin gaskiya a cikin nashi fa maganganin sa ba irin naka bane shi kuma Abu Jahl sai ran shi ya baci ce haba kai kuma ya zaka ce haka so kake yaran musu bishi so kake yara su ji a matsayin ka na sarki shugaba kana cewa wai abin da ke faɗa akwai kamshin gaskiya ya za ka irin wannan ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu hukum mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya wutu ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه wala niddu an ند أنت القياس لكل خائف wajalin.